barkanku da zuwa shafin mu ta alkurbani tv ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu a koda yaushe haka annabi ya fara kenan idan har mabannata suka yi yawa Allah ba zai damu da masallata ba zai haɗe gaba ɗaya wahalar ta shafi kowa shi yasa idan wahala ta shafi ta shafi shafan mutane Allah baya bambance mumuni da wanda ba mumuni ba dama a ka'idar a lahira ne ake bambancewa a duniya kan ba Allah baya bambancewa zai haɗe ku ya game ku da azabarsa sai in an je can sai Allah ya tantance wanda ba ruwansa a cikin lamarin to kaga yana nuna muku cewa duk musibar da take yawaita a cikin al'umma ba komai ya jawo shi ba yawan barna ne ya jawo shi duk sa'ad da kuma aka samu wasu mutane da suke takaita yaduwan bannan daga Allah ya yi nufin jihu azaba sai Allah ya takaita wannan azabar sai a wayi gari mutane suna cikin zaman lafiya da aminci ina sha ba da misali da jihar Kano a jihahi a Najeriya babu jihar da ta kai jihar Kano zaman lafiya zai wahala ka samu jihar da ta kaiwa jihar Kano zaman lafiya in ba dai in siyasa ya zo ba ta wuce ku amma haka kawai dai kaga ana rikici ko wani fitina ta taso a jihar Kano zai wahala kaga jihar Kano ta shiga wannan musifa Boko Haram da ta zo haka ta wuce ta bar jihar Kano haka nan ishu din bandit din nan ba a san shi ba a jihar Kano da waye waye da wata wata fitina duk ba abin da ya jawo Allah ya kare wannan jihar face tsayuwan malamai ya gobe na karantawa da kuma dakile banna da hizba suke yi wannan hizba da kake ganin ta to ba karamin kariya bane daga faɗowar masifa a jihar Kano domin duk inda mabannaci ya bayyana su kuma za su yi kokarin su ga sun yi maganin shago daidai gwargwadon power da suke da shi dama ba za su iya magance duka banna baki ne ba duk wanda suke da power da za su iya magance za su magance shi shi yasa kuka ga abin da ya faru kwanan baya da aka samu wasu 'yan tiktok da suka bayyana suna abubuwa ta masha'a ba wanda ya isa ya hana su ba wanda ya isa ya gaya musu in ka musu wa'azi ma su zazzage ka su ɗauko hoton ka su tura ma a shan su yi duk abin da suke yi amma hizba ashe tana kallon su tana jira lokaci ne da ko lokaci ya yi sai hizba ta ɗauke su sai kawai aka waye gari aka ji ba labarin su ashe hizba ne ta kama su ta tura su gidan yari dandana aka tura su gidan yari bayan an tura su gidan yari sun kai kusan wata daya a gidan yari sannan hizba ta sake fito da su sai ta musu hukuncin kan cewa ɗaya za ta yi sharan makaranta na tsawon wata shida wata uku ne ko wata shida ne manta wata uku sannan za ta rika zuwa ofishin hizba tana zuwa tana suna tana zuwa suna ganin ta suna ganin yau da gobe na lamarinta na tsawon wata shida sannan za ta share haraban makaranta na asibiti ne ko makaranta ne asibiti ne ko na tsawon wata uku za ta tik kullum sai ta zo ta yi shara tsawon wata uku wannan shine sakamakon abin da suke yi na bata tarbiyya a kafar tiktok ɗaya eh kuma aka ce shi kuma zai rika sharan masallaci ko zai rika sharan masallaci shi kuma na wata uku to kaga shi wannan ya bole tunda masallaci ya share kaga daga nan sai ɗaya tsaya ji wa'azi <laughs> ko Allah zai sa ya shiryu Tun da aka ɗauke su a TikTok sai kamar an ɗauke ruwa duk wani badala sai ya ragu a TikTok wannan fa aikin hizba ne to irin wa'annan abubuwan da take shi ya taimaka wajen Allah ya takaita masifa a jihar kuma za a ga duk wani ɗan iska can yake so ya je ya zauna kuma sai Allah ya taimaki in ba dan Allah ya sa hizba na nan ba yadda taron 'yan Hausa fins ke can waye waye ke can da jihar an da jihar nan ta fi kowace jiha lalacewa da maka duba yadda kokarin da suke ta yi to ya kamata kaga zauren jihohi su tashi tukuru su aiki irin aikin da wato hukumomin jihar Kano suke kar kuma a yadda kuma yanzu a matakin da ake kai a zaɓo shugabannin kuma da za su haɗa kai da 'yan ta'adda suna lalata jihar yanzu ga matakin da ake kai shugabanni duk sun fitowa neman gwamna to kamata ya kanawa su duba kar ba ruwanku da mutum a'a ku duba nagartan mutum ku duba nagartan mutum da irin mu'amalarsa cancantuwarsa ku zabe shi ni ba dan jihar Kano ba ne. amma me mu muna ba makanawa shawara a zaben da za a yi su duba wanda ya cancanta cikin wanda suka san cewa zai gyara jihar ba magan maganan bane wana baya cikin kungiyar mu ta kaza ko baya wana baya ta baya ka a ingancin su za ku duba idan kuka yadda kuka yi sakina dafe kuka nemo wani lalatacce kuka dora to zai lalata jihar zai lalata jihar kuma kowa ku rika duba irin furucinsa a lokacin da yake neman wa takara kowa ku rika duba irin mu'amalarsa kar ku damu da wanda zai baku kuɗi. ku damu da makomar jihar ku domin yanzu ana tunanin cewa jihar da tafi kowace jiha tunkaran hatsari wajen zaben gwamnoni ba kamar jihar Kano ita ce jihar da tun da kan kafin tun ana zaben shugaban kasa mutane nawa aka kashe an ce mutanen da aka kashe sun kai goma sha biyu banda wanda aka kokona su kuma wa aka ce wanda ake zargi da kisan ma wai kwana biyu a gidan yari aka ba da sa wai ishu din kisan kai ba in ban da lalacewa irin ta Najeriya wai ha an gama abin abinda ake cewa menene eh, bincike an ba da belinsa za a cin to kaga menene wannan duk rayuka da aka kashe akwai fa wanda suke yawo da bindiga fa za su je wa campaign saboda bala'i mala bindiga fa to kowa ya duba ya gani irin wannan abubuwan ya kamata kowace jiha muna fatan jihar Kaduna ita ma ta dage ma abin da ya shafi hizban nan lalle hizba suna kokari wajen ganin sun dage ne banna to saboda haka za a hallaka muddin idan idan datti yawa cikin al'umma idan mutane suka saba ma Allah Allah zai jeho musiba ta inda ba sa tsamba aka ce an daga Allah ta'ala muke sauro ko ya sa wannan dagawa ya zama alkhairi ne ba za mu gushe ba muna yawan kira zuwa ga matasa akwai jawabi da DSS ta fitar kan cewa akwai yiwuwar rikici zai ɓarke a zaben gwamnoni shi yasa ake tunanin hikimar da yasa aka daga kenan saboda idan kuka lura a kwanaki baya a Kano akwai rikici da aka aka kashe mutane aka je aka kona wani guri na 'yan siyasa ko na menene na manta shi wanda ake tuhuma da wannan aiki sai aka aka ja aka shi gidan yari abin da zai baka mamaki da ƙasan nan tuhuma ce fa game da kisan kai wai sai aka ce wai an ba da belin shi wannan da ake tuhuma da salwantar da rayuka ake tunanin rayuka sun salwanta ta dalilinsa wai an ba da belinsa tu kisan kai ba to saboda haka gaskiya muna kira zuwa ga matasa har kullum muna kira kar ka yadda saboda duniyar wani ka rasa lahiranka karka yadda saboda jin daɗin wani da shi da iyalansa ka rasa jin daɗin rayuwarka rayuwarka tana da kima kamar yadda yake ɗan adam kai ma kake ɗan adam kamar yadda yake yana da hurumi kai ma kana da hurumi na ji daɗin maganar da shi ɗan takarar gwamnan kano ya kan cewa duk wani ɗan siyasa da zai fito ya ce a a ƙona ko a a kai farmaki to ya fito a tafi da shi ya yi kwamanda ya zama shine a gaba ya ce in gaskiya ake ya kamata duk wanda ya ce ku je to yanzu ku ce to ka shiga gaba mu je ina za a je a kona can ne to shiga gaba mu je wa za a je a kashe wani ne to shiga gaba mu je a kashe shi to kaga gaskiya da gaskiya kenan to duk matashin da ya je yadda ya je salwantar da ran wani saboda wani dan siyasa ko idan yana neman gwamna alkawar ma bai aka maka har ya gama shekara takwas ɗinsa bai san da kai ba sai wane sai wane ka ci mutuncin wane ka zagi wane diya za ka yi da haƙoƙin mutane akan wane ba ka da yadda za ka yi da su to na faɗa na faɗa na faɗa a karatuka na nake cewa dukkan wanda ya ci ya ci kujeran siyasa wanda za su fi kowa jin daɗi shine matansa da 'ya'yansa da abokansa haka ne su ne za su fi kowa jin daɗi idan faɗuwa ya yi a kujera ya rasa kujeran aka yi zaɓe ya faɗi wanda za su fi kowa jin haushi 'ya'yansa ne da matansa da kuma wa abokansa to idan ya faɗi za ga matansa ba za su fito su yi zanga-zanga ba ba za su fito su yi kone-kone ba 'ya'yansa ba za su fito su yi kone-kone ba haka abokansa ba za su fito su yi tashi hankali ba me yasa kai za ka fito kai tashi hankali shine abin tambaya tunda dai dole kai ma ka sani a hankalce dole su fi ka jin zafi dole ɗansa ya fi ka jin zafi dole matansa da danginsa da kowa nasa wanda suke da kusanci da shi sun fi kowa jin zafin rasa kujeransa da yayi duka baka je baka kowa ya fito daga gida da adda ba yayansa da kowa kai ne zaka fito ka da adda ka tada ka tada hankalin kaga ya nuna rashin hankali gaya ga dukkan wanda zai wa to saboda haka wannan ita ce sako zuwa ga matasan mu da sauransu zabe kuma da za a yi jihar Kaduna wadda da za a yi muna ƙara kira ga mutane su kiristoci suna nan sun hada kansu suna nan kan cewa lalle lalle kaduna dole a kasa ai kashe menene ake cewa kashe mu raba ko dole a yi raba daidai wannan mu muke ganin cewa wata dama ce da Allah ya ba mu musulman jihar Kaduna nake cewa tunda Allah ya sa wannan gwamnati Nasiru rufa ya sa mulki ba taɓa rikicin addini ba har ya sauka kaga yana nuna maka cewa mulkin musulmi shi ake zaman lafiya duk sadda aka ce wani kafiri ya karɓi mulki ba za a zama lafiya ba na yi wannan magana ina ga satin da ya gabata a wancan masallaci na aika sako zuwa ga mutanen kaduna akwai wani kirista da ya ji sako na a wannan area sai ya zo ya samu wasu yake cewa ina wa'azi kan tada hankalin mutane da kawo rigima da aka a zo a gaya min maganganun da nake yi rigima ce sai na ce to a gaya masa gidan wa na ce a ji a ƙuna wa na ce aje a kashe babu duk a cikin wa'azi na cewa na yi koyan musulmi su zo su fito su zaɓi ɗan uwansu musulmi babu maganin kirista a jihar kaduna ya mulki ko a ɗauko sa a aje shi kuma muna ƙalubalanta duk wani a duniyar najeriya su gaya mana inda inda kiristoci ke da yawa ake ba musulmi dama ya mulki a ce kawai suna da kashi sittin cikin ɗari a ce kuma musulmi yana da iko a jihar babu amma duk inda musulmi suke da wata kaso wanda ko da musulmi na da 80% dai a cikin 100 sai ka samu kiristoci suna da wata dama a jihar sai ga ko deputy ana dauka a basu amma babu jihar a Najeriya da su kiristoci ke da 60 ko 70 musulmi ke da 40 ko 30 a ce a dauko wani matsayi a ba musulmi a jihar babu babu shi a Najeriya to me yasa kiristocin Najeriya su da hankali kan maganganun mu cewa muna yakar rashin yi musu adalci da wanda suke goyon musu bayan da su muke yi da haka ba wani magana cewa musulmi da kirista a jihar kaduna mu mun san su su suwaye da haka musulmi da musulmi za a yi zaɓe kuma mutane su fito su zaɓi musulmi da musulmi wannan ita ce saƙonmu zuwa ga mutanen